وات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا kai mumini ka ba ɗan uwanka makusanci haƙƙinsa na sada zumunci kuma kai baiwa ga talaka mabuƙaci. ka yi ta ga matafiyi wanda guzurinsa ya yanke kar ka ciyar da dukiyarka cikin saɓon Allah ko ta hanyar almubazzaranci